tare da aikewa da sako na farashi siminti na cikin gaggawa ga dangote da kuma buwa kaza da kuma dosu kamfanoni masu sauran mu za mu so da ku gyara zama ku ɗab domin jin cikakkun rahotannin amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing game ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci da bamu damar samun ba ku damar samun sabon rahotannin ma a yaushe da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma hakan ne zai ci gaba da bamu damar samun shiga kowane lunguna sakuna ta da kuma kwarar rahotanni da haɗin su masu haram ga cikakkun rahotannin shugaban ƙasa ashwadu bola ahmed tinubu ya umarci kamfanonin samar da siminti a najeriya da su kuma asalin farashin da su da suke sayarwa a kodayaushe a baya ministan ayyuka david umar ya bayyana hakan ga manema labarai jim kaɗan bayan ya duba masana'antar siminti buwa da ke sakwato haka zalika umma ya ce yayin ganawa da shugaban ƙasa ya yi da masana'antun siminti ya umarci su da su koma kan asalin farashin siminti na baya kamar yadda gidan jaridar na daily trust ta kawo wannan rahoto haka zalika kuma wani sa'i na magana tasi yana cewa ina jan hankalinsu da ƙara musu ƙwarin gwiwar su bi umarnin shugaban ƙasa domin mu sami ikon cimma ƙudurin samar da gidaje da kuma tsarin titina da kankare a kan wannan kan wannan gwamnati tamu a kazalika ya ƙara cewa kuma a wannan ziyara da, da aka jawo mun ga yanayin yadda abubuwa suke kasancewa bayan haka kuma ya ba mahukuntan kamfanin bisa tabbatar da tsafta a lokacin harabar kamfanin ministan ya ce gwamnatin tarayya na shirin fara aikin titi mai tsawon kilomita 372 daga dare zuwa jihar Sokoto kazalika ya kira akan cewa amma dukkaninsu ba za a tsaya ba sai an tabbatar da cewa dai wayannan hukumomi sun yi dukkanin abubuwan da suka dace na dawo da farashi na siminti a baya in kuma ba ka ba shugaban ƙasa a shuwa dubu wala Ahmad Tinubu daidai ka da kowanne a cikin su To masu mu kowa da ya san irin yanayin yanda siminti ya tashin goran zabi wanda sai dai kawai a dinga inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ba ma iya siminti kaɗai ba kusan komai a kasan nan ya tashin goran zabi. Masu mu anan ne muka muku karshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan da Allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin hakan ne zai ci gaba da baku ku damar samun sabbin rahotannin mu a kodayaushe da zarar mun daura su. Kana kuma ku danna mana lakin mu ma don mu ma ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna tare da kuma nemo kwarautani da haɗin maɗumin su a tsaron mun